me yasa kuke son ku yi kuma ku yi faɗi komi ciki asante direct don kuna ji asante kun je school bai need hausa kuma balle kun kare dai lokaci na na mun bar ku amma minti biyar ya kamata sauran 25 minutes na imam faisal samu express kan sifadal الحمد لله wa وصلى الله على نبينا مصطفى mustafa ibn الله حبيب الله رسول muhammad محمد صلى الله godiya ya tabbata ga Allah Ubangijin tarikai na je na roki shafino na yi dai hausa don minti kadan din yadda zan saboda um, in yi mu deliver message nan yadda ya kamata uh, musulmi wanda yake kana ji mu a wanga lokaci kamata ne ka yi kabbara ka kabbara ma Allah ka kuma ce alhamdulillah don saboda musulmi ka fara azumi tun azumi na farko har zuwa yau ba da wani tangarda ba ba da wani rikita ba ba da wani tashin hankali ba ba da wani na ce ka ce ba sai ka gode ma Allah amma me ka zamna ka yi tunanin cewa cikin yanayin da kake ga ko cikin neman da Allah ya baka ga cikin serenity ga da ka samu kanka ga hakan nan kowane musulmi a cikin wanga a cikin gari a cikin duniyan ga ya kasance a'a ka duba mana mutanenmu da suke Palestine, mutanen da ke Syria, mutanenmu da suke ya sunan shinga suke Mali, na ce mutanenmu ina gwada cewa musulmai wanda yake kana sallah suna sallah kana azumi suna azumi amma bai kasance mutanen Palestine suna azumi cikin kwanciyar hankali ba bai kasance suna sallah cikin kwanciyar hankali ba bai kasance suna ibada cikin kwanciyar hankali ba a kowace rana duka idan aka tashi yara da ke mutuwa a cikin ƙasar nan na Falastin ba shi an baka labari ba idan ka zo kan intanet ko kan media social media za ka ga picture kai da kanka hankalinka ya tashi manya mata samaruna wayanda yake ba su ne ma sojojin da yake like suna, suna yaki a kasan falastin ba su ne mom ake target su ake kashewa dare da rana to musulmi zan baka tashi mawan ka gwada kishinka na addinin musulunci ka gwada wantakanka mai dan wanka musulmi da yake ake ana ana taushe hakkin shi a wani kasa waje wani abu zaka saya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gona mana cewa akwai anya guda uku da musulmi zaka iya kai me ka, ka, jihadi ko kai eh, eh, ka, ka, jihadi makanka ma musulmi kuma, kuma da musulunci shine mai na farko za ka yi jihadi da karfinka za ka ce karfinka za ka yi jihadi da karfin, karfin jiki sa'annan da karfin arziki na, na, na kudi ko na, na wani arzikin da kake da shi ka taimaka a yi jihadin nan yadda za a yi mai musulmai su samu nasara sa'annan na biyu annabi muhammad ya gwada mana cewa za ka yi yi jihadi da alshinka shine mai zancen da za ka yi ko wani promotion ko wani propagation da za ka yi da dai sa mai kwanciyar hankali ya zo ko wani nasuwa ya zo cikin zuciyar musulmi da yake an shi mai hakinsa sa'annan na uku ya ce muna mai za ka yi ka yi yaki ko jihadi da zuciyarka amma shi ce muna mai wai wa zalika adhaful iman shine mai wanda yake yayi mai rauni muna gwargwado muna addu'a muna, muna, muna kira ma Allah dare da rana muna addu'a muna ba mutane Falastin amma mai kamata ne mu tashi mu saya mu fito in za ga mu ne mutane da yawa a yi addu'a a jinjina ma Allah a jinjina ma annabi a yaki a yaki eh, wanga aibi da yake faruwa a cikin falastin da alshinmu shine mai abin da sa muka zo muka ce mai ya kamata ne mai mu organize wani abin da yake zai kawo tattara al'umma musulmai baki daya da wayanda yake ma ba musulmai da suke gani suke jin karfi ko suke jin ciwon abin da ke yafin ma mutanen Falastin mu gaggara mu eh, zo eh, mu hadu a wuri guda Eh, eh, izan masallaci ne za ku hadu bayan sallan jimma wannan masallacin nan in limami ne zai jagorce ku ya kawo ku golden jubilee park she ya yi in wani na'ibin shi ne in wani ne da yake like zai jagorce ku ya kawo ku eh, golden jubilee park nan gada kuma shi ranar jimma sai ya yi kowane masallatai ya duka muna roko ranar jima'a duk limamin da zai yi hutuba kowane irin hutuba liman zai yi ya ka ya taba zuciyan al'umma ko ya taba zuciyan musulmi ga wanga aibi da ya faru ma musulmi a cikin kasan Palestine ba Palestine ne kawai ne akwai wanga rikita ba akwai kasa da yawa da yake like mus ana taushe akin musulmi ba mu da lokaci amma abinda da nake bukata ne mai yan waye ranar jima'a muna bukata muna nema in za zo ne gayya gayya in kai ba ka kai join gayya ne in kai kawai za ka yi tafiya ka zo jubilee park muna neman ka zo jubilee park bayan sallan jima'a 2 o'clock by 2 o'clock ne ya kamata muna mai muna golden jubilee a zuwa dai 4 eh, o'clock an samu izini wurin polisai shi yasa ba mu da wani problem sun ba da takarda takarda ma guda na wurin malam razak da nan kuma guda kuma na wurin balamin eh, babba sheikh nu insha Allah shi yasa ba mu da wani problem in Allah ya yarda da eh, Palestine sarkin zango ma an ba da takarda masallatayya da dama mun ba da takarda muka ba da cewa me a yi a ba da wannan announcement na a bar mutane su ji da wanga abin ga program ga da muka don saboda abu ne da yake me ya shafe mu abu ne da yake ya kamata mu tashi mu saya mu yi wanga abu ranan nan kuma aka zo 2 o'clock na abin da za a yi musamman shine kawal a yi addu'a don me jama'a in aka tattaru addu'an jama'a yana da karfi bayan an yi wannan addu'a an kare za mu yi press conference wurin nan da yake a read statement nan an babba da letters zuwa ga media houses nan duka da yake like suna nan su tv3 utv capital radio love fm zuriya fm wayan nan duka mutane eh, media houses nan da su zo wurin nan su cover wanga program ga sa'an nan izan ka kasance ba za ka iya joinin mu ba ko ba za ka iya zuwa wannan bigirin ba ba damuwa duk da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa zaka iya ka taimaka da arziki da karfi in kana da wani gudunmuwa da yake like za ka yi ka taimaka muna ta shani wayanda yake media houses da za su zo za mu mu ma mu sallame su yanda za yi su kuma su yi su cover voice musulmai na kumashi ya kuma tefa ya gwada cewa mu kuma me muna mun gwada kauna mu musulunci da musulmai baki daya abin da za mu yi ga an yi daga US an yi daga Holland an yi daga Germany an yi daga India da karara Africa mu guda da wujaje da mm. sai bai kamata a ce kumashi ghana ghana ba mu tashi mun yi wani abu aka da zai sa mu mame ido ya zo kan mu sa'an nan kuma yaki da alshinmu da za mu yi kuma allah ya sa amfani ciki ba ranar juma'a ne ko in Allah ya yarda ranar jimma wurin shi sai su hadu sai su yi tafiya su zo masallaci wanda ya saura gobe da safi sai ka zo mun kuma mu baka lokaci a jide for Allah ya yarda Jubilee Park Allah ya eh, yi Gimsa president wa kasa wa ya dia di oche nyina ne se ye nyina ya ya chiriya a sa chiriya ya ya ya sumdue mu Palestine dia omu nya sumdue wo ofie abrusan to so nsia nso ne afra mu se 5 minutes mu na wa wan si form no ye bombo nkwala miyansa nkwala nan na ɔno amu kora wɔsi kora wɔbɛyɛ dɛ na wasi na watumi afa akwadaa na watumi asi five minutes na 57 seconds na afei na bɔmbɔ ato nti sese asisie a yɛsisi no yɛn nyinaa da a yɛfia da yɛagye permit polisi fo ama kwan bɛma polisi fo ama ɔma bɛbɔ yɛn ho ban a ɛyɛ jubilee park ne yɛkɔhyia e afia da wowie dwuma a dwuma a biara nso akyɛ ayɛ 130 up to quarter to 2 ne awie na moanante na moaba jubilee park eh, soame na mo nante ba eh, abrepɔ junction aboabo tɛɛke ɛhefa eh, nyinaa monante mmra ne yɛn nyinaa mbɛhyia wɔ hɔ ne ɛnyɛ press conference na afei yɛmmɔ mpaeɛ ɛfa ma yɛ nuanom filistinfo a wɔn awu ne wɔn a wɔaprapra wɔn ho adi dɛm na afei nso yɛanya bi aka kyerɛ united Nations a wɔn na ɛhwɛ ewiase na asɛm wɔ ba yɛ wɔn ayɛ din ɛnso so baabi a ɛmfata ne awura akɔyɛ ɛyi hwɛdeɛ kɔ wɔ nigeria boko haram nkontompo kariya ndaake mu na mm. ɛno deɛ mo de mo ho mm. agyigye mu hwɛdeɛ kɔ so wɔ egypt ɛno deɛ mo de mo ho agyigye mu wei a ɛsɛ sɛ mo kasa no mo ayɛ din ɛnam sɛ ɛyɛ jewfoɔ asɛm na arabfoɔ nkramofo nkurɔfoɔ ne ɛsisi wɔ mu nti no nyame pɛ a ɔkyena yɛnnua yɛbɛsan aba ne asan ama no berɛ kakra no asan akasa fiada yɛne mu nyinaa mu bɛhyia sɛsɛ deɛ taa berɛ yi deɛ 20 minutes aka no yɛbɛdane ɛde ama 0266 30 40 11 0266 30 40 11 sanni kuma 0267 eh, 0267 77 99 482 zero two six seven seven nine nine four eight two. sukara nọmba nan bi wundu kan. Eh, mhm. mhm. zero two six six thirty forty eleven mhm. zero two six six thirty forty eleven sanni zero two six seven seven nine nine four eight two zero two six. 779948 jazakallahu khaira agyidiyefoɔ imam faisal afe biaa ɔba bɛtuafo kakra saa berɛ yi akyiriwie ɛkɔ awieeɛ yɛhia nneɔma nneɔma bi moma yɛnya aso neɛntie imam faisal mente aduonu a aka na afotuo wɔ hɔ de bɛma imam tafadal jazakallahu kulla khair na Oh. jama'a kamar yadda dai muka sani wanga wata wata ne mai albarka wata ne da ya zamanto har a ce an fara azumi ya kai ina ka kai yau mun kusa kai karshe ya zamanto kai baka samu wani yafewa da ubangijin Allah ya yafe maka wasu kurakun da ka ce wanga azumi ba tankan kai dai dukkan wani abin amfani da ce cikin wanga cece cikin shekara tun farkon shekara zuwa karshe kai baka samu wani alfani cikin ba imamu faisal ya ce sai jama'a yi na nin busumi wai sai sai ya sum nyame wa sa busumi wai wanti ma sum nyame ma nyame an fa obon ya nche ne ce sai wa shire adiye kese na domin yanzu sai yi lissafi fa tabiru bima bima mada yi lissafi cikin rayuwanka in yau in ka in Allah ya ce za ka rayu shekara 40 50 60 ne cikin wannan shekarun wanga watan ramadan kai da samun wani irin wata ya kare sai oh. wani lokaci kuma oh, sai ɔsesɛ nyame ama wo berɛ sɛ wobɛdi 60 70 kura na a e, biya na ɛnnɛ da yɛ akyiriwiawei a wowɔ mu yi na nka wo last day no no nyɛ adeɛ a wobɛsan hunu saa akyiriwiawei na sɛ woantumi nso anyɛ adeɛ a nyame de wo bɔne bɛkyɛ a na yɛnkugo kɛseɛ paa na wadi to bawa allah kai ma allah godiya kwarai an ka wayi gari kana cikin lafiyayyu an ka wayi gari ba ka da wani cutan da an ka je an ka bincika daga hospital an ka ce ba ga inda ciwon ka yace ba kaya kaya azumi kaya kaya tahajjudi wani irin godiyan Allah ya kai wannan ka ce al ni'matun khafiya idza wujidat nusiyat wa idza fuqidat dhukirat ba abin da fi lafiya Allah ka ba mu lafiya na nka wo no nka sesei baabi a woaduru ne ɛse yɛnkɔhwɛ w'ahotɔ ne yɛnkɔsɔ wo hwɛ ne yɛnkɔ teste wo ne yɛnhunu sɛnea wogyina berɛ si teɛ na sɛ nyame yɛkɔhwɛ yɛaho wei nyinaa na sɛ woatumi ayɛ akyiriwia wɔ ahotɔm ne adom a ɛdeɛ e, bɛ adom biom na nyame mfa mma wo ɛfa e ahotɔ so ɔse nimdiefoɔ sɛ ɛdeɛ e, a ɛfrɛ no ahotɔ no ɛyɛ ɛdom kɛseɛ a ɛyɛ biribi a nyɛ obiara na nyame de ma no nti nyame ahyira wo nti wo nso da nyame ase to ya daga allah kada ka a ce kai dalilinka ka bata ran wani cikin wanga azumi wɔse ɛni anigyeɛ kɛseɛ ne sɛ man manka ba wowo nti woama wo nua bi a aho to saboda haka cikin wanga wata wa hasata cikin goman karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajwad ma yakun yakan yawan yin alheri ko da ce alheri ana shi ko da yaushe amma cikin wannan wata an fi so mutum ka yi yawan alheri domin daga azumi zuwa azumi fa daga jimma zuwa jimma daga sallah lokaci biyar zuwa daga salo lokaci zuwa lokaci biyar fa mukaffiratu ma bainahun amma da shariti in dai ka guji ababen da ubangiji Allah ce bai so na'am nyankopɔn ne tumi mu kɔmhyɛne mohamad sallallahu alaihi wasallam a kyiriwia bosome mu ɔkyɛ adeɛ nti ɛsɛ musulmi ni dane obi a ɔkyɛ adeɛ na ɔyɛ adɔyɛ kɛseɛ wɔ akyiriwia wɔ mu nti bɔ mmɔden sɛ wobɛyere wo ho sɛ wobɛyɛ nneɔma papa a ɛhyɛ ɛfata a akyiriwia ne akyiriwia nkyɛ mu bosome ne bosome fiada ne fiada ntamu nyankopɔn sɛ ɔde bɔne kyɛ nti na sɛ nyame de wo bɔne bɛkyɛw na mmom sɛ wotwe wo ho firi bɔne nkɛseɛ a nyame abra wo a mfomso aka deɛ ɔde ne nyinaa bɛkyɛw kulle tulusa da kai dai baka laifi ce na domin kana sa lokaci biyar ga jima kana zuwa mhm. ga azumi tankan ba ka da laifi in dai ka bi dokokin ade ne addinin musulunci na nyankopɔn sɛ nyamefrɛ ne nyamefrɛ ntɛm ɔde bɔne kyɛ ɛna bosome ne bosome ntɛm ɔde bɔne kyɛ akyiriwia ne akyiriwia ntɛm ɔde bɔne kyɛ na sɛ wotwe wo firi adeɛ akɛseɛ a nyame abra wo no deɛ ne sɛ wo no wobɛhyia nyame na wokora bɔne biaa ni ho because ɔde bɔne kyɛ every day every week every year deɛ a ɛneɛ na wowɔ anya adom kɛseɛ to saboda haka jama'a yana daga cikin abin da ya kamata musa sa himma kai babban aiki biyu ce gaban mu farko zakatul fitr Eh, eh, eh, zakan da ake cire zaka na kuɗi da ake cirewa kamin aje a yi sallar idi da kuma zaka na kuɗi da aka ce a cire wasu isa abirai wai neman mmienu na daya ni ma ansa na ɛsɛ ya yɛyɛ ansa na akyiwia ba awieeɛ no ne zaka ɛyɛ aduane diya a yɛyɛ de srɛ nyame sɛ akyiwia no nyame bɛgye ama ya ni sika nyame di ama yɛ agyapadeɛ a ɛno nso mu titi soɔ dudu ɛsɛ sɛ yɛyɛ. to wannan zakati da aka ce da kuɗin shi nan ka cire wannan kuɗin nan ne sai ka yi me sai ka bari a taimaka yanda ake taimako marayun game da ake ciki domin irin waɗannan ake tattara su kasashen larabawa a ce muna ayyuka da shi su makarantu su menene su rijiyoyi larabe aikin da yake yake samun albashin shi bai cire wannan ya taimaka maka wanda ya ci gado ya bude suka bude shago na wurin ayyukan wannan riba ake tattarawa akwai wanda suka tattara zakka in an ka kai musu in mun kace an ka ce ana son kaza she mu yi kaza to irin shi yanzu ma muka suma wannan mataki muke zo da iko Allah kuma Allah ya kuma wannan sai ya buwa ne ya doye na ya bwabo ya africa no te sɛ deɛ arab country no ana ɔmo boaboa de ba bɛsiɛ project akɛseɛ ne deɛ ɛka ho nti yɛn nso so yɛyie boa a yɛn mmɔmmɔden sɛ yɛde bɛboa amanfoɔ na deɛ ɛdi mu kɛse ne nyanka yi ne prisonfoɔ yi wɔn mu na ɛfata sɛ yɛyi ne yɛde pepa wɔn ani nsuo. ala bee so ran sallah bee so mu da bacin rai. nyankopɔn pɛɛ sɛ ɛda ɛyɛ ɛgu akyiriwia obi bɛdi awerɛhoɔ. to abin da sanka ce kai da ka iko kedeka da ka fi zaka ka je ka ba wanda shi ma wato ka je ka ba wanda wayanda Allah ya ce a ba in za ka bari ba laifi ba ne ka samu eh, ka eh, nama ka kara ka samu kuɗi ka kara ka samu ka fida zakan shi ma ya kasance yana cikin masu farin ciki wa kasatan in ga sutura eh, an gama komai imam faisal da gusu sɛ yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛyi saa zakat fitiri no ɛne yɛde aboa ahiafoɔ de aboa nyanka de aboa prisonfoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo nso bɛtumi anya na oyi a na ɔde sika kakra ka ho no atumi ayɛ ne ho ahoboa no gas kullum marayuna karuwa domin ana ta mutuwa kullum mu ma muna hanya zuwa Allah ya samu cika da imani amin wasu da biya nyanka no e eh, eh, develop e eh, fise nipa da ne wu nyankopon o maye yokodro yau inda inda yau rayuwa ta kai ba abin da zai bar mu samu nasara shi dai haɗin kai mu yi ma juna gaskiya ka so mutum saboda Allah bai ma ya taba zuwa bai taba wucewa bai ya taba zuwa bai wuce ba kamin wani abu ya faru an taba yin abin da ya fi wannan to ma'anan kisa kisa cikin Qur'ani kenan a ba manzo Allah kisa kaza kaza kaza kaza in wani abu zai same cikin rayuwa in ya auna shedu ce auna na shi yasa kamar ni ma an taba yin ma wani balima ni da zaman zuwa Imam Faisal da gusu e tufu a futuya e eh, ham gye imam faisa ne bɛtumi aka wei sɛ yɛmfa eh, ramadan no ɛnyɛ eh, wasila ne yɛmfa nyɛ unity ne yɛmfa nyɛ koroyɛ na ɛno na ɛbɛtumi aboa na koroyɛ ne betimi aboa na watumi me no nyinaa yɛnto no nyinaa ngu to danka anka samu hadin kai daga ce walau istaqamu ala tariqatin li asqainakum ma'an gadaka danka anka samu hadin kai wallahi duk abin da babba ya kwanta ya gani wallahi ba yadda za ya je kare banza yau mun ci amfanin haɗin kai ku dubi yadda aka kama azumi ku dubi kuma yadda kuma azumi za shi ya kare ubangijin Allah ya taimake mu ya ba mu haɗin kai ya kuma ba mu wato eh, hakurin bin juna kamar da Allah ce ya yi na amanu isbiru wa sabir wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun ayi hankuri ayi dauriya ayi zaman jiran dako me ce jira in ma zaman jiran dako shirin karin make musu iya mu ko ko a'a ka yi zaman jiran dakon sakamakon da Allah zai maka sarki waje bi bima sabaru jannatan wa harira Allah ya bamu. Imam Faisal da gusu eh, sɛ unity no aboa yɛ ama yɛ bibia atumi akɔ so ama yɛatumi ayɛ yɛn nhyehyɛeɛ yɛnho kwan a ɛfa so kora hyɛ ɛhyɛ akyiriwiase unity mfa soɔ ɛno no nti yɛnhwɛ sɛnea akyiriwia nso deɛ ɛbɛkɔ awieɛ nti yɛmmɔ mmɔden no obiara mmoa sɛnea ɛbɛyɛ a biribiaa bɛwie na watumi wakame no nyinaa bɛgyae na yɛbɛyɛ a no baako na nyame ama yɛatumi anya ahoɔden tumi ade aboa islam maluma sun yi akaci nasu sarakuna sun yi akaci nasu to mu da muka zama biya namu ya saura wasu mpanimfa ya omu deɛ ahemfo ya omu deɛ malamfa ya omu ya yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ɛna da homai. mutun mutum ka tuna ran da mutum za ka kwanta hannun damanka kana fama da ciwo kana ganin lokacin ne abin baka taba gani ba abinda baka taba ji ba to lokacin za a nuna maka za a nuna maka shi fili ashe mutum in ka rungumi duniya ka rungumi hasara wannan bai nunawa kada ka bar amfanin da zai za ka samu nan duniya ka bar ya wuce ka a kaka nan aikin da gaba mu na karshe shine wajen sallan idi saboda Allah saboda Allah yanda muce sallan idin mu ya bambanta sam da inda ake sallan idi duniya ko ina namu son zuciya shiga cikin kwarai imam faisal da gusu sɛ yɛmmɔmmɔden sɛ ɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ pa a ɛbɛboa yɛ e a ɛbɛma yɛ ne yɛbibia atumi ayɛ yie na adeɛ aka ɛda yɛanim kɛse paa ne kwan ɛfa so yɛ idi ɔse yɛ hadeɛ no awerɛho kyɛ awiase afa no nyinaa ba asaro no hotoba nipa no ɛyɛ dwom ɛyɛdi ne wie a ɔmo nya adagye ngyina hɔ ntie lokacin na ce kutuba ka gan bɔbɔn mace da jikoki ta tana sha abele ɔse bohu tam a yɛyɛ hotuba no a yɛawie eid no na ɔba panyini paa ne ne nkɔla na ɔmo gyina hɔ ɛhyɛ bɛle na wɔyi twa foto na wɔyi kyia wei na wɔyi de ne nsa wura wɔyi botom na asɛ hotuba no ɛnhia wɔn ɛno nso ka eid no ho musulunci akan yi hutuba tukun a yi sallah wasu a shasiya no na wɔn yɛ hutuba nsa na wɔn ayɛ sallah na saa dede ne wa dimi wa na wɔyi di wei nti na ɛma a e yɛyɛ dɛn ya yi sallah na ba ya sai yanye sallah no ansan ya yi hutu ba to sa'an nan kuma mu da juna da juna lokacin liman kace ba da sallah an nasu lokacin liman ce kabar wani ma bai san kabarin da ya bakwai ne ko biyar ba ne me kaka rashin nasuwa liman kuma imamanmu hada ni ciki ta samu hakuri lokacin za ka yi kabara na farko bakwai in ka ce in ka yi kabara Allahu Akbar ya kamata kaɗan dakata kaɗan su suke bin ka su suka ce Allahu akbar su ka subhanallah walhamdulillah wala ila illallah Allahu akbar to ka kuma haka zaka bakwai ka tuma ai sallah to lokaci an samu nasuwa amma Allahu akbar Allahu bakwai shekara sa me te sai imamu sai sallah nan su ya ya bu na yan jan tempe na ya bu nya takbir no ba ku ba a komito ye mu kopim sɛ ebeduru enso ma en mprepre yɛ ho ntantam nyɛ la wa kwala wa kwala ibrahim famfaso bi amre eh, an kare mu makamu addu'a ewie idi ne nso obi anya abotire ne anya adoa mma yɛn ho ne yɛn nananom a atwam mu yɛma kasa mu adoa yɛnyɛ mpaeɛ ma ghana aban naa mu kwankyia gɔmnɛnti hye ne kwankyia mu eh, kwankyia nkale mu kwankyia nkale mu gɔmnɛnti ne kwankyia nkale mu wɔse ghana gɔmɛnti akɔmitɔyɛ na ɛyɛ yɛn nso akɔmitɔyɛ tɔ yɛn hankalin gɔmnɛnti ghana in yɛ akwanta ke kana kuma hyehyɛ ɔtumfoɔ hankalin shi be kwanta kama b'a kan kye kwankyia hankali ɔtumfoɔ nyame imam kyerɛ sɛ sɛ yɛyɛ ama biribi a nkɔ yi ama gɔmnati ne mpanimfoɔ akoma ntɔ ma bɛyɛ dɛn na yɛyɛ akoma tɔ yɛ meatimi asom nyame to hankalin jama'a ya kwanta kai kuma gidanka da kanka baka da kwanciyar hankali tsakanin yaranka da matanka ba kwanciyar hankali ce wɔ sɛ ɛno twam a na aka wo fie a wo ne wo yerenom ne wo mma munni atwaka munni akomitɔyɛ wɔ mu ɛno nso deɛ ɛyɛ dɛn na ɛba saa magana za a shi karshe inda muka ma Allah godiya ce na yau kowane gida ka iska ana rayuwa ne mata da yara ba a damu da rayuwan juna ba amma ikon Allah shi ka gan yaran wasu suna maka rahama kai kuma naka nan su suna ban rahama yadda Allah ya shirya duniya ce na don shi da ka samu ya'yan yaran eh, makwabta da su ce maka alheri nan kai musu addu'a na kan kuma da su ce musu musu musu addu'a kan lokacin tabadul na Allah ya sa albarkaci rayuwa imamu pace ce ni sai Allah rufa muna asiri amin imamu pace ya anse yendin kan waso ne mu bo ya hun dan dan ya hun mu obi de no bi sun mu ya de sani be ya ye betima kuta mu de akwa ko wiye mana wiye wa sumdue mu bra emfa komiso e bia emma ya mi wiye wa hotom na bibia nso sun kwaso ɛwɔ hoton mu muna roƙon Allah Hamza kuma Allah ya zama masa mace na gari eh, domin kowa da matansa ka gani eh, malami da matansa dan bizina da matansa ba mai auren matan wani imam faisal to bompaya o satia bompaya ma Hamza nyame mwanu no nya ne choice a ya eh, ɛbɛte sɛ Hamza yira ɔware ne imam faisal ma su ba da taimako ma mu mm. buwa ntadeɛ zani zaka ne deɛ buwa boaboaeɛ ya nuwa nuyani de biya de ko prison magazine ɛtumi nya bi mm. nso ɛtumi mm. de yɛ nneɛma nneɛma ɛtua program kan imam faisal mpaeɛ bɛn na wɔbɔ ama wɔn. addu'an da za mu yi musu ne imam faisal sun faya wa ba mu a mu bɔ program no abin da sun ka ciyar adeɛ bi a mu yi ya de ma ya biya no ya alamullah nyankopɔn ani tua amma ciyar ba y'a tafiya da abu biyu ne ka yi saboda Allah imam faisal ce ka kaman abin da ka yi nan ka yi saboda Allah kuma ya faranta maka to imam su da yadi kan wobɛyɛ ne nyame na afi woanya akɔmetɔyɛ sɛ adeɛ no woyɛ ne nyame nti na ma wakoma ento ɛno na ɛbɛma wo bodi na ahunu sɛ adeɛ no woyɛ ne nyame nti to abin da cirin Allah ya mai da manikan sa Allah kuma ya baya sika mu yi de boayɛ mu de boa program mu da gu so ɛbɛsan ba yɛnwieɛ aha ne bɛyɛ memenda ne yɛbɛwie nyima mfa isa sɛ nyame nhyira mo deɛ moyɛ twa mo deɛ aka ne mu nso na ɛmfa mmra wieɛ bɔkɔ ma jama'a godiya kwarai ko da yaushe in an ka ji kama an ce a kamin kaza ana kawo wa ba wai ni na fi kowa adalci bane kowa na da nashi imam faisal so ɔno nso adom a nyame de ama no ɔkasa amanfoɔ mfa mmra de ba enti na ma ɔno nso so atu kaa sesa nneɔma no agum sɛ ɔde ba na ɔde abɛboa islamic library ɛno deɛ nyame na de ma nyame ɔkyɛ de ma obiara shi da ma kamin din tashi na ma jama'a duka godiya za mu saa berɛ yi imam faisal ɛɛbɛbɔ eh, mpaeɛ ɛma yɛasɔre islamic library program aha ne yɛde bɛsi ɔkyena nyame pɛ a yɛto yɛ nsa frɛ yɛaberanteɛ ainsa abdalla ladan a wɔyɛ arabic department head ɛwɔ islamic secondary na ɔsan yɛ imam wɔ islamic propagation masalachi ɛne baabi bebree moro market ne hemfa isa abdalla ɛyɛ aberanteɛ a wɔyɛ no saudi arabia university abɛyɛ ne masters ɛwɔ ɛɛ eh, head eh, kn university wɔ ha aberanteɛ na nyame pɛ mmerɛ last year wɔbɔɔ book de berɛ yɛfa quran eh, nneɔma ɛwowɔ wɔ quran ne ayɛ yi dodoɔ ne nneɔma nneɔma sheikh nyame pɛ kyena yɛn nsa bɛka isa abdallah ladan mm. a ah, nya ɔse yɛnkae obiaa sɛ bohyɛ mmaayewa tafsir a yɛyɛ no nyame pɛ da a yɛyɛ wada yɛde bɛsi ɛna eh, bohyɛ nso eh, mmaayewa ne ɔmo mpanimfoɔ maamefoɔ nyinaa nso so eh, mmoa a mode bɛboa islamic library nnora ɛfa eh, papa melek ne nneɛma a yɛda mo ase nyankopɔn nhyira mo nti bohyia mmaa a moba tafsir firi mantam mantam nyinaa na yɛsɛ yɛwɔ ada ne da a yɛde ɛreba awieɛ ɛna islamic propagation jihad nso nyame pɛ a yɛwɔ ada ne nso yɛde yɛdeɛ ɛreba awieɛ a yɛwɔ ada anammerɛ 8 kɔpem 9 soame elang masjid hɔ yɛbɛwie tafsir imam faisal nakafa imam afei san so so ɔno nso deɛ ɔyɛ no wɔ tafo no nyame pɛ da ɛyɛ yawada anwummerɛ na ɔnan asrɛ akyi na ɔmo nso deɛ ɔmo tafsir no ɛbɛba awieɛ. faddal isa imamu bon da ma biya amin amin duka matan mu amin da eh, da da mu so amfani zuriya na da shi namu gaba da Alhaji Harun da matan sa Hajiya Allah ka kan kwarai kowane gida Allah ya ya, ya makowa baiwa kowane eh, kabila Allah ya musu baiwa shine maluma da ke cikin Allah ya kar musu famita ko ji ubangiji Allah ya ba mu amin amin amin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhir hasana wa qina adhaban nar imam ibn paya man muwafo na wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana rabbika arhamar rahimin wa ya rabbal alamin Allahumma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 الحمد لله الله رب العالمين صلوا على نبي كريم إمام الهدى إمام الهدى يلي فو مجنا من ينام أنا ميدي أسيدك